يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar goma ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar tara ga watan biyar shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wa sallam siratun wa durusun wa ibar na malaminmu Muhammadu sani Umar Rijiyar Lemo za mu tashi a shafi na 226 inda malam ya sanya babban baki yake cewa mufatahatul rasuli sallallahu alaihi wa a Aisha fil mawdu'i wa jawabuha mufatahatul rasuli sallallahu alaihi wa sallam zantawar manzan Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi Aisha ta da Aisha fil mawdu'i game da matashiyar kagen da aka yi mata wa jawabuha da kuma amsar da ta baiwa manzo azantawar da i da ita ko kuma jin ta bakinta da yi fa baina nahnu kadhalika aisha allah yadda da ita take cewa muna halin da muke ciki ina gida kuka bai yankewa bacci bai samuwa har na dace da wata baiwar allah cikin mutanen madina ta zo take taya ni kuka ta ce to ana cikin irin wannan yanayi da wannan hali idh dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwatsam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shigo mana mana ya zo gidan surukansa gidan iyayen matarsa fasallama sai ya sallama tun majalasa sannan ya zauna ƙalat aisha take cewa walam yajlis indi min yawmi min yawmi qila li ma qila kafin wannan ranar da ya zauna a kusa da ni a gidanmu bai zauna a inda nake ba kusa da ni tun daga ran da aka faɗa abin da aka faɗa na ƙage a kaina mana tsawon wata guda ga ta ba lafiya bayan dawa daga yaƙi daga sanda aka mata wannan ƙage manzo bai zo ya zauna a inda take tana cikin wannan raɗaɗi sai a wannan rana take faɗar cewar da ya je gidansu ya zauna a inda take amma da suna 'yan nesa-nesa waƙad makata shahran kuma a tsawon wannan lokaci ya kwashe wata guda ya zauna tsawon wata guda la yuha ilaihi wahayi bai sauka gare shi na alƙur'ani ba fi sha'ani bi shay'in ba wani abu da ya sauka gare shi a game da wannan al'amari na wa'in ji aisha qalat tace fata shahada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kama kalmar shahada ma'ana yadda yake innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hadda yaje inda wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la to tashahhud ta shigo a ciki shine wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la haka to sai kama wato anin bayanin da yake kafin shiga wani jawabi da zai bude bayani hina jalasa a lokacin da ya zauna kusa da ni din kun maƙala amma ba'adu bayan ya je ƙarshen wannan wato kutubatul haja ɗin da yake yi sai ce bayan haka ya aisha ke aisha fa innahu balagani anki kaza wa kaza abu kaza da kaza na ƙagen da aka yi miki ya isa gare ni na samu bayanin ƙage da aka yi miki to amma shi ba cewa zai ƙage ba an gane ko labarin cewar ana tuhumarki da zina ya same ni tunda in ya ce ƙage ai hankalinta zai kwanta ce mijinta ma bai yadda ba ko fa in kunti bari'a in kin san ke kubutacciya ce daga wannan zargin da ake miki fasa yubarri'ukillah Allah zai wanke ki kubutar da ki wa in kunti almamti bi zambin in kuma kin san cewar kin afka wa wannan zunubi wanda ba halinki ba ne firilla ki nemi gafara Allah wa tubi ilaihi ki koma zuwa gare shi kina mai neman yafiya fa innal abda haƙiƙa bawa idza tarafa bi dhanbihi in ya tabbatar wa kansa laifin da yawa Allah thumma taba sannan ya koma ga Allah allahu alaihi Allah yana karɓar tubansa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama maqalata ta ce yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gama maganarsa ƙalasa dam'i sai hawaye na ya ɗauke tsab cik idina zuwa sai da aka zo wannan gaba hawaye dina zuba a fuskarta hatta ma uhissu min hukatura har ya zama ko ɗugo ɗaya ban ji a idona na hawaye faƙultu dai abi sai nace da babana da yake gurin ajib anni rasulallahi sallallahu alaihi wasallam bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amsa game da ni wace ce ƙala babanta ya ce eh, fi ma ƙala kai game da abin da manzo ce bai wa manzo amsa a na game da abin da manzo ya ce ƙala sai abubakar siddiq ya ce wallahi ma adri ma a li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na rantse miki da Allah ban san me zan ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akan mas'alarki ba abu ne mai wuya uba ya wanke yarsa akan abin da ake zarginta bai da sauki ko ya wanke ca za a yi dama ko faƙultu li ummi sai na ce da babata ajibi anni rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fi maƙal bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi amsa game da abin da ya ce a kaina قالت والله ما ma a أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ta ce na rantse da Allah ban san me zan cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba akan wannan al'amari naki qalat wa ana jariya Aisha ta ce ni fa mai ƙuruciya ce mai ƙarancin shekaru ce hadithatu sinni shekaruna ba su da yawa la aqra'u kathiran min al-qur'ani banda haddar wasu surori masu ɗimbin yawa cikin alkur'ani faƙultu sai na ce inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tum ma haddasa bihin nas sai na ce haƙiƙa na rantse da Allah na san kuna da masaniyar abin da mutane suke faɗa a kaina hatta istaqarra fi anfusikum har an waye gari abin ya tabbata cikin zakatanku kama daga babana babata da kai mijina wa saddaqtum bihi ko ba wani abi isa kuka kasa ba da amsa ba ko kowannen ku yake cikin yanayin da yake ciki kun gasgata da abin ne wala in qultu lakum idan ma na ce da ku inni bari'atu ni kubutacciya ce wannan abu da ake zargina da shi ban yi ba wallahu ya'lamu inni la bari'a kuma Allah din ya san ni kubutacciya ce la tusaddiquni bi zalika ba za ku gaskata ni akan haka ba wala in i'taraftu lakum bi amrin in kuma na tabbatar muku da al'amarin da ake zargina da shi nace i nayi wallahu ya alamu inni bari'a tare cewar Allah ya san ni kubutacciya ce akan hakan ban yi ba la tusaddiqunni za ku gazgata ni ku ce ai ko lalle haka abin ya faru fa wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan na rantse muku da Allah banda abin da zan rike kamar wani karin magana mai daidai da abin da ya faru da ni illa aba yusuf dama na ce ban haddace ko da yawa daga cikin alkur'ani ba baban yusuf din ma bai zo mata ba illa aba yusuf sai abin da ya faru da baban annabi yusuf shine annabi yaqub id qala sanda yake cewa da ƴaƴansa fa sabrun jamil ba ni da abin yi game da rasa yusuf da dan uwansa illa in yi haƙuri wanda yake kyakkyawa wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shi ne abin neman taimako na da agajina kan abin da kuke wasafawa Wane ita ce amsa da ta ba tunda babanta bai iya ba da amsa babata ta iya ba da amsa mijinta ma bai da amsa to ita tana da amsa ta ce kuma amsar haƙuri ne ya kamace ta kuma mai taimakonta a wannan al'amari sai dai Allah to bayan an yi wannan ta ce mata tahawwaltu sannan sai na juya a ala firashi na kwanta kan shimfiɗa shine kawai abin da ya fi min sau e kasan in zuciya tana tukawa in kana tsaye zaka yanke jiki ka faɗi in kana zaune ma zaka ji juwa ta ɗebe ka amma in kana kwance to ko jini ya hau ba zai kai ga yadda a ce wato ya illata ka kamar kana tsaye ba ta ce sai na koma na kwanta kan shimfiɗa wa ana wallahi hina idin ta ce na rantse da Allah ni a wannan lokacin a'lamu anni bari'a na san ni kubutacciya ce har ga Allah amma ba abin da zan gaya musu haka ba wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati kuma na san Allah zai kubutar da ni da kasancewa ta kubutacciya din ba zai banna a cikin wannan halin ba illa dai lokaci ne ba haƙuri ya kama ni ba da na walakin wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah yunzilu fi sha'ni wahyan yutla sai dai na rantse da Allah ba na zaton saboda wannan al'amarin nawa har Allah zai saukar da ayoyi na wahayin alƙur'ani da za a ci gaba da karantawa nan gaba wala sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fi amrin yutla wannan al'amarin nawa ni a zuciyata a raina ina ganin bai kai ya kawo ba ba komai ba ne da har za a ce Allah sai magana a kansa a cikin alkur'ani za a ci gaba da karanta walakin kuntu arju an yara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi naumi amma dai ina ta fatan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a bacci ya yi mafarki a nuna masa al'amarin da ke na gaskiya game da ni yubarri'unillahu biha izama Allah ya wanke ni ya kubutar da ni daga wannan kage a ta dalilin nuna wa manzo a mafarki ni duk haka nake ɗauka za ta faru nuzulul wahyi bi bara'ati aisha saukar wahayi tafiyayye daga Allah alqur'ani a ta dalilin kubutar da aisha قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا تتي نارن da Allah manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai bar inda yake zaune ba wala kharaja ahadun min ahlil bait ba wani mutum ɗaya da ya fita daga cikin mutan gidanmu hatta anzalallahu ala nabiyyihi har sai da Allah ya saukar da wahayinsa ga annabinsa fa akhadahu ma kana ya akhudhu sai abin da yake kama shi idan an masa wahayi ya kama shi min al na tsanani da yake fuskanta in an wahayi hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlul ne har takan kai wato kaga wato kamar kwatankwacin lu'ulu'u yana wato ainihin ɗiga ko kwaranya daga wato ainihin goshin manzo sallallahu alaihi wasallam min al'araq saboda wato ainihin gumi in an masa wahayi shi lu'u lu'ulu'u ai kyalli ne da shi da sheƙi kuma yakan zama kamar wato guda guda curi curi dunkule dunkule to shi ma idan ane masa wahayi idan gumi ya tsatsafo zai rika diga to yana diga sai ga wato shekinsa da kyallensa kai kace wani wato lu'ulu ne yake fadowa ƙasa take cewa fi yaumin shatin haka tana faruwa da shi a ranar da ake tsananin sanyi amma za ga shi gumi yake min thiqalil qawli saboda nauyin zancen Allah alqur'ani alladhi unzila alaihi wanda aka saukar masa amma an sa ala sai aka yi kwama alaihi ne eh. saboda haka a wannan lokacin da ake masa wahayin haka ce tarka faruwa da shi ta ga yanayinsa ya sauya ita ta san dama ane masa wahayi ta kuma san yadda yake faruwa da shi ane masa qalat fasurriya ta ce ana cikin haka sai kuma aka yaye mai yanayin tabbatar an game masa wahayi fasurriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai aka yaye wa manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wannan yanayin da yake samun kansa na tsanani ana masa wahayi wa huwa a daidai lokacin kuma yana murmushi na dariya sai dariya shi kansa waraka ta zo wa kana awwalu kalimatin takallama biha ta ce farkon abin da ya fara faɗa bayan ya yaye masa wannan wahayi da aka an ƙalali sai ya ce da ni ya aisha ke aisha ihmadillah ki gode wa Allah wa minar ruwati man qala daga cikin marawaitan wannan hadisi akwai wanda ya ce farkon abin da manzo ya ce abshiri ya aisha ki ke aisha amma Allah faqad barra'aki shi dai Allah ya riga ya wanke ki ya kubutar da ki qalat li ummi a lokacin sai babata ta ce da ni Aisha qumi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tashi ki je ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙultu la wallahi la aqumu ilai na ce mata na rantse da Allah ba zan tashin je gurinsa ba yanzu ne za a ce je gurinsa <laughs> wala ahmadu illallah ba wanda zan gode wa sai Allah dan shi ya kubutar da ni da duk ina wa huwa alladhi anzala bara'ati shine wanda ya saukar da kubutata fa anzalallahu azza wa jalla anan ne Allah mai girma da buwaya ya saukar da innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum bar mu karanto ayoyin na'am hmm. cikin suratun nur kama da kan aya ta sha ɗaya Allah yake cewa innal na ja'u bil ifki haƙiƙa waɗanda suka zo da wannan ƙire ƙage usbatun minku wasu jama'a ne daga cikinku tare suke da ku ba yahudawa ba ne suka ƙirƙiro wannan suka kawo ba mashirkan da ke makka ba ne suka zo da wannan zancen a musulman ne da kuma munafukan da ke tare da su la tahsabuhu sharran lakum Allah ya ce ku zaci wannan abin da ya faru shari ne gare ku makaranta kuka shiga mai zaman kanta Allah ya ce bal huwa khairul lakum a hakan alkhairi ne gare ku li kulli imri'in minhum kowane mutum daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙagen yana da maktasaba min al-ismi kasan da yake da shi na sabo zai ga sakayyar sabansa ka yi saɓo a yi ma hukunci waraka ce ka yi laifi ka samu kanka a ciki a yi maganin abin an ce gaba kakka kuma ba alkhairi ba ne ce to kakku zace shi shari ne gare ku alkhairi ne makaranta ce mai zaman kanta zai ta walla kibarahu wanda kuma ya jibinci wato kambama da ƙago wannan laifi da wannan ƙage zuwa ga matar manzo sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin waɗanda suka yi wannan kage ko yaya tashi lahu azabun azim shi na da azabarsa mai girma ta musamman da Allah ya tanada tana nan tana jiransa laula in sami'tumuhu me ya hana san da kuka ji wannan ƙage da aka yi bannal mu'minuna mu'minai maza ya zama sun kyautata zato wal mu'minati mu'minai mata su ma ya zama bi anfusihim khaira sun kyautata zato ga junansu me ya sa wato ani ba ku zaci alkhairi ga kawunanku ba wanda ya zaci alkhairi ga dan uwansa musulmi ya zaci alkhairi ga kansa sau da wannan illar da za ta samu wannan musulmin da ita za a gaya ma magana wani lokaci ce ai ga irin musulman nan an fahimta ko to ai ga nan a gidansa ma ba a kubuta ba ina ga kuma wanda yake reno shi ma manzan a taba shi da wannan su da shine Allah ya ce me ya hana sanda mumine maza suka ji wannan zance me ya hana sanda mumine mata suka ji wannan zance su yi wa kawunan su zaton alkhairi wa qalu hadha ifkum mubin su bi mai fada da cewa kai wannan kage ne mabayyani a fili ma laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su waɗanda suke kagen zanen nan ba su zo da shaidu me ya hana su kawo shaidu guda hudu da za su tabbatar da cewa an yi zanen fa lam ya'tu bishuhada to tunda basu zo da shaidun da suke tabbatar da wannan aika aika ba fa ulaika inda Allahi humul to ku ji matsayin su a gurin Allah waɗannan ire-iren waɗannan su ne tsantsa gurin makaryata har ga Allah to da haka shine yasa ya tabbata a hadisi ce bawa ba zai gushe ba yana ƙarya yana ƙarya ina hasashen ta har sai an rubuta shi a kundi gurin Allah cewa na makaryaci ne walaula fadlullahi alaikum in ba dan falala daga ubangiji ba gare ku wa rahmatu in ba dan jin kan Allah gare ku ba fit duniya wal akhirah duniya da lahira lamassakum fima afaftum fihi azabun azim da azaba mai girman gaske ta same ku akan wannan abu da kuka kutsa cikin su to amma Allah yana nufin ku da jin kai ina nufin ku da falala in ba da haka ba a kan Aisha da aka taba da kowa sai ya gane kuransa kan ga Allah yana yi da ita ko yanzu ka tsare doka Allah zai yi da zai baka kariya da tsaron da baka zato is bi alsinatikum is talaqawnahu bi alsinatikum ko a lokacin da wato anin kuke daukan wannan zance da harasanku da wato bakunanku Wata taquluna bi afwahikum kuna faɗa da bakunan ku laisa laysa lakum bihi ilmin abinda ba ku da masaniyarsa kawai daga wani ya zo ya shata ku kuma ku ta wata wa tahsabunahu hayyina kuma kuna ɗaukansa ba komai ba hakan kuna ɗaukan wani abu ne ƙasƙantacce ƙarami. wa huwa inda Allah azim alhali abu ne mai girman gaske a gurin Allah walaula id sami'tumuhu me ya hana sanda kuka ji wannan ƙage? qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha ku ce mu ba mu ba mu ba fadar wannan magana me hana ku yi haka ce mu ba za mu yayata wannan jita-jitan ba subhanaka me hana ku ce tsarki ya tabbata ga Allah abun mamakin wannan magana daga ina ta fito hadha buhtanun azim kamata a ce ku ce wannan kage ne babban ma kage kuwa ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada Allah ne muku jan kunne da gargadi kar ku ƙara yin haka har abada ba ku ba sake yin haka in kuntum mu'minina inda gaske ku mu'mine ne na gaske eh eh arna ma in sun yi to ai wanda da koma ku yanzu ta bayyana gare ku kun san kun raba hanya da an fahimta ku wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana bayyana muku yana fayyace muku ayoyinsu da ke dauke da waraka wallahu alimun hakim Allah cikakken masani ne dukkan abin da yake faruwa shi sa shi kware muku komai kuma wanda ya san yadda ya dace ko inda ya dace sa abu ne shi sa ya bari sai da abin ya nisa kowa ya ji a jikinsa sannan sai kuma ya kware wa munafukai baya ya kuma wanke bayan sa mumin to mala yake cewa zuwa wannan Allah yake cewa innal ladina ci gaba innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahishatu haqiqa waɗanda suke so barna ta yadu fil ladhina amanu cikin bayin Allah mu'minai lahum azabun alimun ku sani cewa suna da azaba mai radadi fit duniya tun anan duniya domin wanda ya kagen zina za masa bulala 80 wal akhirah kuma a lahira zai gamu da azabar Allah musamman shi da ya jagorancin kagen da dama munafiki ne zai je wa Allah yana munafiki su kuma dama munafikai Allah ya ce suna can karkashin kasan wuta wallahu ya'lamu Allah na da masaniyar komai wa antum la ta'lamun ku kuma babu abin kuka sani to zuwa wannan aya ta sha tara Allah ya wanke Aisha yi bayani komai filla filla to wacce wannan bayani ya sauka a kanta wannan jawabi daga Allah ya sauka a kanta dan yanzu wani ya zuwa soke ta sai me inda dai kai ka san wannan ayoyin kai wannan karatun kana da wannan wayewar da basirar ai ba yadda ka iya da wanda wuta ne rabansa ba yadda ka iya da wanda wato Allah ya zarta masa da halaka amma dai ba da kai ba an gane ko saboda haka wannan su ne ayoyin da Allah isaukar ya wanke bai wassa matar manzansa ‘yar siddiƙin manzansa kuma siddiƙa ita ma to shi shine abin da ya faru Allah subhanahu wata'ala ya kawo waraka bayan an ji jiki tsawon wata guda manzo a dame matarsa a dame sirkansa a dame ‘yan uwansa cikin damuwa sahabbansa cikin tashin hankali to wannan abin mu ma darasi ne gare mu yanzu da muke ciki yanzu nan za ka jana cewa ai kaza mataimakin gwamna ai kaza gwamna ai kaza shugaban karamar hukuma ai kaza limamin masallaci kaza ko haka muke ta yi amma da za a zo a tsiye ka a ce to yanzu muna buƙatar jawabinka akan abin nan da ka faɗa sai ka jina billahi lazi ni ma haka na janci to amma me yasa kake yayata ba? baka da masaniya baka da tabbas akai so da ka ita barna ba a san yayata ta kuma ko ta faru yaɗa ta bai da alkhairi shine yanayin da muka samu kanmu a ciki mai gidan freedom so yake ji abinda zai gunsa ije ya fesa mai na rahama abinda yake so ji mai express shi ma so yake ji pyramid su ma so suke su ji rediyon kano har farauta ake ina ga wani abu da ya faru ko mai rashin daɗin sa muje mu faɗa wannan ba daidai ne a musulunci innal ladhina yuhibbuna an tashi al fashe fil ladhina amanu Allah ya ce mu lahum azabun alim akwai azaba da Allah ya tanada in dai kana son barna ta rika yaduwa cikin al'umma ka ba a yayata abu na wanda ga sanda ka fara yayata wani sannan kake shi dabarun yadda zai wannan saban sannan kake gaya mar yadda zai shi ma ya bar hanya dan da yawa waɗanda ba su faɗa abinda suka faɗa ba sai da suka ji an ce ga yadda wani yake to saboda haka sai an kiyaye Allah ya sa mu dace موقف أبي بكر رضي الله عنه من مصطح matsayin abubakar siddiq mahaifin aisha allah yadda da shi game da mislahu sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam falamma anzalallahu hadha fi bara'ati yayin da allah ya saukar da waɗannan ayoyi game da kuɓutata in ji aisha ƙala abubakar siddiq sai babana abubakar siddiq ya ce wa kana yunfiqu ala misba kuma ya kasance dama yana ciyar da sahabin annabi misba bin uthatha dan uthatha bi qarabatihi minhu saboda kusancinsa da shi wa faqrihi kuma shi Allah ya jarrabe shi da rashi talaka ne sai yake tausaya masa yake taimaka masa to jin yana daga cikin waɗanda suka yayata wannan kage da aka yi wa Aisha bayan wannan ayoyi sun sauka waraka ta zo abubakar sai ce wallahi la unfiqu ala mistahin shay'an abada na rantse da Allah har abada ba ni ba ƙara ciyar da mistahu wani abu na ba tunda da shi za a yi min wannan dama na gida ya fi ciwo ya fi ciwo wanda kake tare da shi kake kudda kudda shi ita fi na aibata ka dan nawa ji sai a ah, to ga mun kai da wane da suke tare da shi daga wajensa muka ji ai dan cikin gida shi ya san cikin gida haka zaka ji ana ciya to kuma dama irin wannan ya fi sosa zuciya ya fi ƙona rai shi ne ce tuna rantse da Allah har abada ne da ciyar da dahu an zo ƙarshe ba a da maƙala le aisha bayan ya shaida wa aisha wannan to aisha ki sani misdahu magana ci da shi ta zo ƙarshe ne ma'ana shi ma yanzu ne ya samu damar da zai ɗan yi ƙarfin hali aisha ya ɗan goge mata damar take ji ya kasa ba da amsa ko fa anzalallahu sai Allah ya saukar da cewar wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a kada waɗanda suke da baiwa da falala da yalwa su riƙa rantsuwa an gane ko an yu'tu ulil qurba cewar ba su ba sake bawa wasu waɗanda suke da kusanci da su abin da Allah ya musu baiwarsa wal miskina su ce wai ba su ba sake ciyar da mabukaci wal muhajirina sun daina bawa wanda ya kaura daga makka ya to madina don neman yardar Allah gudunmawa fi sabilillah alhali an yi wannan kaura ne don Allah wal ya'fu sai ya afwa su yi yafiya wal yasfahu su kau da kai kan abin da aka yi musu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wai shin ku ba kwa so Allah ya gafarta muku ne kai Abubakar baka neman gafara Allah ne to ka ci gaba da cewa ka nemi gafara Allah mana ya za ka fasa da an maka ba daɗi wallahu ghafurur rahim shi ko dama Allah mai yawan gafara ne da jin kai ga bayin da suke da yafiya da afwa faƙala abubakar jin wannan sai abubakar siddiq ce bala wallahi inni la uhibbu an yaghfir Allah li iya eh, haka abin yake na rantse da Allah ina son Allah ya gafarta mu faraja ila mistah alladhi kana yujri alaihi sai ya dawo ci gaba da yi wa mistahu duk abin da ya saba gudanar masa wa ya kuma ce wallahi na rantse da Allah la anzi'uha minhu abada ba zan cire komai daga abin da na sabe masa ba har abada to kai sauran aka ma baka ce billahi sai dai mu raba a lahira Allah ba zan yafe masa sai mun je can ko haka zaka ji mutuna kuma abin bai kai girman wannan ba so ka sai mun zama masu yafiya masu kawaici masu haƙuri shine sai society na mai zama kamar lokacin sahabbai ko bai kai shi ba to zai haske ya kyau da ganin ka an san kana cikin nutsuwa amma ba yanzu kowa yana furka furka qalat aisha aisha tace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance sa'ala zainaba binta Jahashin, an amri ya tambayi zainab yar jahash kishiyata matarsa a game da al'amari na. faƙala ya zainab sai ce da matarsa zainab kishiyata ke zainab ma alimti me kika sani Mara aiti, me kika gani ne game da baiwar allah nan da ake magana zinatta faƙalat ya rasulallah sai ta ce ya manzan allah ahmi sam'i wa basari ni dai ina kare jina da idona abin da kunnena bai ji min ba idona bai gane min ba in ce wani abu akai ba na ba wallahi ma alimtu alaiha illa khaira na rantse maka da Allah ban san komai tare da Aisha ba sai alkhair a iya sani na da ita abin na sani zan faɗa Aida yanzu ne a ce kuna zaman kishiyar da kishiya wannan damar ta samu a kan tana zuba za ka ɗauka fi ce ƙalat aisha aisha take cewa wahiyar lati kanat tusamini dama ita ce wacce take kunnan doki da ni ita ce wacce muke wato ainihin gwagwagwa da ita min azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallama cikin matan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in ana faɗar wani abu da za a ji kai da shi to ba wacce take ja da ni sai ita in na ce ni ce aka zo da hotona aka turo mala'ika jibril da hoto na a jikin kyallen gidan aljanna tun ba ina budurwa aka ce ka gama takka duniya da lahira ina ce ni ce yar Siddiki kuma siddiƙa kuma budurwa a cikin ku kuma duka sauran wasu ne an gane ko ita ce take buɗar baki ta ce ita ce wacce Allah ya ɗauro aurenta aka taso mala'ika jibrilu aka ce ta zama matan manzo wace ce take da wannan ta ce to dama ita ce muke gwagwagwa da na faɗa tana da abin faɗa ita ma to kun ga ana wannan abin fa amma da aka tambaye ta ta faɗi gaskiyar da ta sani وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داما إتشي واتشتكي wato ‘yar rige-rige ko ‘yar kunnan doki, ‘yar gwagwagwa da ni da ita cikin matan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fa'asamaha Allahu bil wara'i, sai Allah ya tsare ta da tsantseni, don ta yi tsantseni a wannan abin da ta, ni kaina na jinjina mata. qalat aisha aisha tace wa tafiqat ukhtuha hamna amma abin baƙin ciki sai ‘yar uwar ita zainab ƙanwarta da ake cewa hamna wadda bahaushe ya ce hannatu an gane ko sai take cewa ita wannan ‘yar ta sai ta ci gaba ta nausa to haribu ta ne wa ‘yar yaƙi ita ma tana daga cikin wanda suke a shiga nan makwata kun ji abin da Aisha ta an ji kunya ai kaza kaza to haka ita yar uwarta ba ta ba amma ita ta yi amfani da wannan damar bar ta ta yar uwarta kishi da kishin kishi da kishin wani kenan fa halakat wannan yasa ta halaka ta fada cikin wanda aka yi wa bulala jikinta ya gaya mata fa halakat fi man halaka min ashabil ifki ya zama ta halaka cikin waɗanda suka halaka a dangane da wannan ƙage da aka yi mata wa haka za a sha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa ahlu baiti haka manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da jama'ar gidansa suka rayu a wannan yanayi wa asha abu radiyallahu anhu wa ahlu baitihi haka abubakar siddiq da mutan gidansa suka rayu a wannan yanayi na tsaka mai wuya wa asha safwan ibn al-mu'attil haka sahabin annabi safwan dan mu'attil shi ma ya rayu a wannan yanayi wa asha al-muslimuna jami'an hadha shahara haka musulmi baki ɗayansa suka rayu cikin wani tsaka mai wuya a wannan wata kullahu baki ɗayansa bi mithli hadha al khaniq cikin irin wannan yanayi mai makara wa fi dhilli tilkal alamil ha'ila a cikin ƙarƙashin inuwar wannan raɗaɗi wanda yake wato mai girman gaske bi sababi hadithul ifki saboda zancen da yake na kage. wa innal insana la yaqifu mutamalmilan yace lallai kam haƙiƙa mutum zai tsaya yana mai malele kuwa in ji bahaushe yana mai jujjuyawa amma ma hadhihi suratil fadhi'a a gaban wannan hoto na yanayi da suka samu kansa a ciki wanda yake mai muni eh, ko yace litilkal fatratul alima wanda ya shafi wannan ɗan tsakankani ko wannan ɗan lokaci wanda yake mai raɗaɗi fi hayatin rasuli sallallahu alaihi wasallama a rayuwar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa amama tilkal alamil amika kuma mutum zai tsaya yana mai malele kuwa da kai da jujjuyawa a cikin wannan raɗaɗi wanda yake mai nisan gaske mai zurfi allazi'a wanda yake mai ƙona zuciya li aishata zaujihil muqarraba wanda ya shafi matarsa aisha wacce take a bar kusantawa gare shi wahiya fatatun sagira ga ta budurwa mai karancin shekaru bi na sadisati ashara a lokacin fatana ana magana shekara sha shida ne a rayuwarta tilka sinin mali'a bil hasasiyya shekarun da suke cike da jin raɗaɗi idan abu ya same ka da wuri zaka wato ainihin birkita saboda akwai karancin shekaru ba kamar na wanda ya shekaru ba wanda ya gogu ya gogu da rayuwa in abu na tashin hankali ya same sai kamar bai same shi ba to ita ba haka ba ce almurhafa wato rayuwa wacce take wasasshiya cikin wato ainihin karsashi da ƙuruciya warrafrafa ashafifa da wato raurawa ko motsawa wacce take zaka ce wato shafal yanzu nan zaka gane cewa akwai ƙuruciya da yarinta a tare da mutum idan abu ya make shi na damuwa da yanayi mai wahala fahahiya bi aisha gade ita aisha a ɗahira tahira tsatsarka mai tsarki hahiya bi bara'atiha ga gade. wato waraka da wankiya da yayiya da kubutarwa da Allah yi mata wa wada'ati zamiriha ga kuma wato haske na zuciyarta wa nadhafati tasawwuratiha da tsafta na yadda take wato anin hangar abubuwa da yanayin wato kawo su a zuciya ko a rai ha hiya turma fi ta bihi sai ga shi yau ita ce ake wato jifa da zargi a mafi ɗaukakar abin da take jin ɗaukaka da shi ba ta da wani abu take jin ɗaukaka da daraja irin mijinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta da abin da take ji take ganin girmansa irin addinin da take kai ba ta da abin da take ganin darajarsa da girmansa irin iyayen da allah ya azuta da su nagari to amma shi an zo ana jifanta da zarginta akan abin da zai taba waɗannan abubuwan nata turma fi sharafiha ana jifanta da zargi akan daraja da take da ita wahiya ibnatu siddiq ita ga ta yas siddiqi mai gasgata manzo a fil ush tahir wacce ta taso a cikin sheƙa mai tsarki arrafe madaukakiyar sheƙa. wa turma ana jifanta da zargi fi amanati ha game da amanarta don wanda aka zarge shi da wannan an ce bai da amana an ce maciyin amana ne wa hiya zawju muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wa sallam ga ta kuma mata ga annabi muhammad dan abdullah min zirwati bani hashim wanda yake kololuwar zuriyar bani hashim wa turma fi wafa'iha an jefe ta da wannan zargi a game da abin da ya shafi cika alkawarinta an ce ba mai alkawari ba ce wahiyar habibatul mudallala tare da cewar ita ce a bakkauna yan lele alkariba waccan shi kusanci min zalikal kalbil kabir game da waccan zuciya mai girma ta manzo sallallahu alaihi wasallam thumma turma fi imaniha sannan wai yau ita ce ake jifa da zargi a game da imaninta kama ana cewa mai raunin imani ce dan ba mai zina sai wanda ya rasa imani mai ƙarfi <clears throat> wahiyar muslimatun nashi'atu fi hujiri islami ita ce fa musulmar da ta taso a wato ɗaki na addinin musulunci domin iyayenta ta buɗe ido suna bautawa Allah min awwal yawmin tafattahat ainaha tun ranar da ta fara buɗe idanta fihi alal hayat a wannan gida nasu a lokacin rayuwa tun sanda ta fara bude idan ta iya fahimta wani abu ta bude ido iyayenta musulmai ne ta taso akan turba ta kwarai wa hiya zawju rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam uwa uba mata ce ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ha hiya zi turma sai gashi yau ita ce ake jifa da zargin zina to idan haka ta faru ina ga wanda bai kai ta ba wanda zai sa za ka tsaya tsayi ka lura da irin abin da ake yi yanzu wannan salabas ɗin da tsarin na abdullahi bin ubayi bin salul shi ne amerika da ingila da farisa da duk waɗanda suke tare da ita suke yi har yau a dubu wani malami da ƙaƙuri masanin addini sai a jefe shi da wata kalma ta ce abin mamaki yaushe malam ya zama haka sai a ku kokonto abin mamaki ya aka yi alajuwa ne ya shiga cikin wannan sabu kuma bai shiga ba sai ku zo ku ta zargi a tsakanin ku sai a ɓata muku in shugaban nema naku da kuke ji da shi sai a cilla masa wani abu ce ai dan luwaɗi ne ai mazinaci ne ai dan cacaful ne haka ake ta faɗa ko wani zo kai mana bayanin yadda yake ta tafi a wallahi ne ma daji ne ana ci haka za ka tafi kuma fa an rubuta abin da ka faɗa ba a fasa ba an rubuta na na a fayil ɗinka ko baka ba da amsa ba yanzu za ka ba da amsa a gaba ku sai mun yi nazari mun yi hattara mun san me muke ci ba kowace kalma za a faɗa ka tayata ba wannan yayin siyasar da da ma sariya ta ba abin da za ka ɗauka ka ɗora a kai wani ka ci tafiya kamar kana kan ƙura'ani da hadisi mala ya ci gaba da cewa wahiya bari'a alhali wannan bai wa Allah Aisha kubutacciya ce Gara gafila. hari aka kai mata ba zato ba tsammani aka jefe ta da wannan zargi bata ankara ba la ta li shai'in. ba wani wai kokarin ta kare kanta daga wani abu da take wala ta tawakka shay'an ba ta tunanin ba ta riya wani abu zai faru da ita irin wannan fala tajidu ma yubarri'uha kuma ba ta samu wani abu da zai iya kubutar da ita ya wanke ta daga wannan zargi ba illa an tarju fi jinabillah illa kawai ta fake ta wato ainihin fata ta bangaren Allah wa ta taraqqabu an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ru'ya tana ta sa rai tana ta bibiyar tana ta wato anin jiran ta ji cewar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi mafarki ya ga ru'uha mimma rumiyat bihi ya gano wato kubutar ta daga abin da aka zarge ta aka jefe ta da shi na zina walakin nal wahyu ya talabba amma sai gashi wahayi ya yi jinkiri an ɗau lokaci ba yi wahayi ba da hikimatin yuridu Allah saboda hikimar da Allah yake nufi shaharan kamilan aka ɗauki wata guda cikakke wahiyar fi mitle hadal azab tana cikin wannan azaba ta take ci ita ce kuka ita ce rashin bacci ga rashin lafiya ga jimami gajin ba babu ko shakka wanda duk Allah yake son sa sai ya jarrabe shi haka manzo ya faɗa man yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk bawan da Allah yake son sa da alkhairi sai ya jarrabe shi to ka samu kanka a cikin wani tsaka mai wuyar ko ba ga Allah kamar yadda Aisha ta koma ga Allah zaka samu mafita wa ya lallahi laha mala yake cewa ta samu kanta ba ta da mai kawo mata ɗauki sai Allah wa hiya tufaja'u bin naba ana haka aka mata kwatsam da labari min ummi mista daga wajen baban mistahu mai yayata abin ta fara jin wannan abu wa hiya mahdudatin fil marad min al marad kai alhali a lokacin tana kwance cikin rashin lafiya fatu'awidu hal humma da jin wannan labari zazzabin da ta samu sassauci da sauƙin sa sai dawo sabo wahiyar ta ƙulu li ummiha fi asan kuma ita take cewa da babata cikin bakin ciki subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa qad tahaddatha nasu bi haza wai gaske ne ma mutane sun faɗi wannan zargin kuwa ita mamaki ma take a ita za a faɗi wannan zargin wai ma an faɗa kuwa wa fi riwayatin ukhra a wata riwayar daban tas'alu take tambaya wa qad alima bihi abi babana ma ya san wannan labarin <coughs> saboda ba gaya mata ba wanda ya nuna mata ba ga uwar ba ga uban fatujibu ummuha ta sai take ba ta amsa bayan ta tambaya babana ku ya san ma wannan magana ta ce da ita na'am iya san da haka fataqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah ma ya ji wannan bayanin ya san da shi tunda sai ta je gida take daɗa bibiyar abin bayan ta wannan tambaya buha ummuha sai baba ta ta amsa mata kazalika haka nan dai da cewa da ita na'am imanzan Allah ma ya san wannan abu kenan duk ta aka ita ba ma wanda ya gaya mata in ba dan ta ji daga wajen babu mislahu ba kenan da yadda ta ratsa ko kuma wani dalili kawai abin da ake kalanta da shi ke ne wa lallahi laha ba ta da bai kawo mata wato anin ɗauki face Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabiyuha alladhi tu'minu bihi ga dai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabinta da ta ba da gaskiya da shi wa rajuluha alladhi tuhibbu mijinta wanda take matuƙar ƙauna da so ya ƙulu laha amma shine yake cewa da ita amma ba'adu bayan haka fa innahu balagani anki labari ya isa gare ni game da ki kaza wa kaza an ce kaza da kaza ya za ta ji wannan abu fa in kunti ike cewa in kin kasance bari'atun kubutacciya ce fasa yi bari lahu ta'ala da sannu Allah maɗaukaki zai kubutar da ki wa in kunti in kuma kin kasance almamti bi dambin kin kin afkawa wannan saɓo fastaghfirillah ki nemi gafara Allah ta'ala maɗaukaki wa tubi ilaihi kuma ki tuba ki koma zuwa gare shi fa innal abda idza atarafa bi dhanbi haqiqa idan bawa ya tabbatar wa kansa laifin da yawa Allah thumma taba sannan ya koma ga Allah Allahu alaihi Allah zai karbi tubansa ta'lamu annahu shakkun fiha ta dalilin wannan maganar da i ta san cewar ashe ma manzon Allah ko kwanto yake game da lamarinta shi ma kenan ya yadda har yake magana ta tuba ga Allah har yake magana in ta yi Allah zai yafe mata an gane ko la yastaiqinu min tsaharata ya kasa sakankancewa da tsarkin da take da shi ma kenan wala ya ƙabi fi tuhumatiha ba zai iya yanke komai kenan akan tuhumar da ake mata ba wa rabbuhu lam yukhbirhu ba'd har a wannan lokaci Allah bai daga ya labarta masa al'amarin ba walam yakshif lahu an bara'atiha Allah bai yaye masa kubutarta ba allah allati ta'lamuha wacce ita da take cikin halin ita da ake zargin ta san ita kubutacciya ce amma wani abu ne sai ita sai ubangijinta walakin la tamliku ithbataha amma ba ta da ikon tabbatarwa da sauran mutane wannan kuɓutattata to za mu shiga babanta nan gaba shi ma za a jiyaya yaya to wannan ne fa abin da aka ratso shine abin da Aisha ta fuskanta manzo ya fuskanta babanta ya fuskanta babarta ta fuskanta sauran al'ummar musulmi kowa da kowa ya samu kansa a ciki to Allah in za ka jarrabe mu ka jarrabe mu da abin da za mu iya Allah ka jarrabe mu da abin da ba mu iya dauka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man wala wa ba'd wannan yake cewa fatan alkhairi gare ka kai ma ne maka fatan alkhairi dan adam yana da kofofi guda biyu da yake fitar da najasa misali fitsari da ba haya idan najasa ta fito daga kofa ɗaya za ka wanke ita kaɗai ne ko sai ka haɗa duka biyu iya wacce ƙazantar ta fito daga gare ta za ka wanke idan ka yi fitsari kafin fitsari za ka wanke in kai bayan gida kafin bayan gida za ka wanke babu dalilin da ya ce idan ka je yin fitsari kai fitsari ba kai bayan gida ba sai ka hada ka da kafa bayan gida eh, in kuma ka sa kanka wannan wani abu ne da kanka amma ba dan shari'a ta shar'anta maka eh. nan kuma yake cewa liman yakan faɗi sami Allahu liman hamidahu yayin da yake ɗagowa daga ruku'u shin mu ma za su iya faɗar haka yayin da suke ɗagowa daga ruku'u eh ya halatta su ma yana daga cikin abin da suke faɗa dama shi sami Allahu liman hamida zikirin dagowa ne rabbana wa lakal hamdu kuma zikirin bayan ka tabbata a sai da liman da mamu da mai sallah shi kadai duka suna faɗarsa wanda yake cewa assalamu alaikum malam dan Allah hukuncin take wando ya hada da mata ko iya maza ne a iya maganar maza hadisi yake magana cewar mutane uku Allah subhanahu wata'ala ba zai dube su duban rahama ba ranar alkiyama ba zai magana da su ba kuma ya tanda azaba mai raɗaɗi saboda su mutumin da ke wato anin sakin wandonsa ko rigarsa ita zarce inda ya wuce idan sau ko bai taka ba inda ya zarce idan sau to wannan hukunci ya shafe shi da wanda yake wato siyar da kadararsa ta salon yin rantsuwa tallata hajjisa da rantsuwa da mutumin da yake magana karya kage irin abin da muka karanta yanzu an magana ce ayyarfan siyasa ce kamar ya ja maka aya ko hadisi saboda haka abin da ya shafi su mata akwai wato ainihin humaida da ta zo ta sami matar annabi ummu salama take cewa ni mace ce da nake tsawaita lebatin sutura nakan saki sutura ta bayan na ɗaura ta tafi ko ina na jikina a samu ragowa kuma yana jan ƙasa nakan bi ta gurin da yake da kazanta ya me hukuncin wannan sutura tawa sai ta ce ai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce idan mace ta sanya sutura ta sake ta bayan ta rufe jikinta wani maragowa ina jan ƙasa to in ta bi guri mai tsarki yana tsarkake mata abin da ta taɓo daga guri mara tsarki Shi ne tsarkin suturan mata da suke sawa saboda haka a shari'ance an tambaye manzo game da suturan mace yaya ce turkihi shibran bayan ta rufe ko ina na jikinta a samu kamar ɗani ɗaya ƙari ina jan ƙasa an gane ko to ko bai ja ƙasa ba dai kada ya zamanto wani sashi na jikinta ko yaya ina bayyana an fahimta saboda yanzu kace za a ja ƙasan ma kuma kuma layinku daban sai kuma gwamnati a fara wato an bibiya ku gida gida yan aja sutura ko to da a zo a samu wannan matsalar to kadde a bayyanar da tsiraici ko da sutura bata ja ƙasa ba amma a tabbatar ta kai idan sauko ta gota gama ce amma ga namiji manzo yake cewa iya rabin ƙori ne in ya zama makawa to ya zama wato kafin idan sau abin da ya ƙasa idan sau manzo ce wuta balbal Allah kiyaye na'am Eh. a idan ta yi ne don koyi da niga to ita ma niga ce innamal a'malu bin niyyat wa inna ma li kulli ri'in ma shi yasa yake so duk abin za ka yi ka nufi Allah eh. in ta yi saboda yayi da yanayi ya zo da shi to ba ta da lada har ga Allah kuma za a kama ta laifin wani abin da ta da ba dan Allah ba eh. yake cewa ya ɗani ike ɗani ko ka tala babban ɗan yatsanka da ƙarami ina ba da ɗani ko ka tala babban ɗan yatsanka da manuniya ina ba da ɗani an gane? yawa sannan yake cewa akwai bayani akan matan da suke haila da suke neman ilimi su taba alkur'ani cikakke ba wanda ba cikakke ba ne ya halatta to dangane da abin da ya shafi wasu take jinin haila ta taba alkur'ani matsala ce da aka samu saɓani tsakanin malamai wasu na cewa ba za ta taba ba wasu na cewa za ta iya ɗaukan abin da bai zama cikakken alkur'ani ba wani yanki wasu na cewa za ta iya ɗauka me yasa kuka ce za ta iya ɗauka ba tare da kun ce wani yanki ba kuka ce duka suka ce su mace masu cewar yanki ai duk ƙur'ani ƙur'ani da aya da su da gaba ɗayan ƙur'ani duka ƙur'ani yadda in ka wulaƙanta ƙur'ani duka za ka halaka haka in ka wulaƙanta aya ɗaya za ka halaka shi rarraba ta su ko su rarraba ne abin da ke akwai suka ce dalilinmu shi mumini bai zama kazanta manzo ne ya faɗa da kansa innal mumina la yanjusu a wata wayar, innal muslima la yanjusu musulmi bai zama kazanta arne shine Allah yake cewa innamal mushrikuna najasu arna kazanta ne to ya za musu kuɗin goro da arne da musulmi suka ce kuma a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da matarsa Aisha ɗauko min da duma sai ta ce ai ina jinin al'ada ya manzon Allah sai ce to ai jinin al'ada ki ba a tafin hannun ki yake ba Aisha ɗauko min da duma malama ta je ta ɗauko masa da duma suka ce to wannan yana cewa ashe mace tana haila haila ta ai ba a hannunta take hannunta yana nan da tsarkinsa abinda aisha ta guda kar ta kazanta wa manzo da duma shi dai wanda zai karanta alkur'ani ke gudun kada ya ce ya karanta alkur'ani to an tabbatar mana cewa hannunsa mai tsarki ne an tabbatar mana mumini mai tsarki ne an fahimta ko suka ce kuma sannan ita shi jinin al'adar nan wani abu ne da Allah yake jarrabar mata da su ina jaraban mata da shi ba yadda suka iya sai wannan kwanakin da aka ɗeba sun yi ka ce da ita ta nesa da wato kama alkur'ani ta koyi abin da take koya to akwai matsala za a wuce ta ba ta iya ba ko kuma za ta samu matsala da abin take kwana alkur'ani ko ba laifinta ba ne saboda jirin nan ba ta take kawo kanta shi ne sa wasu malamai suka ce ya halatta tunda ba za ta rike shi da wulakanci ba kuma ta ma tana jin cewar in santa ne ta ɗauke shi ba ta cikin wannan amma ba ta iya da abin da Allah ya tsoro mata su da ka suka ce in ta ɗauka ta koyi abin da koya mata ko ta ɗauka ta tashi haddar take so ta sa to kada a hana ta amma in tana da karatun da za ta iya ba ta ta ɗauka ba haka aka fi so an fahimta ko ta kuma malaman da suka faɗi wannan bayani kuma ni na fi gamsuwa da abin da suka faɗi amma akwai wanda suke cewa a ai yadda aka ce tsarki dinnan. sai an samu tsarkin jinin haila sai an samu na alwala sai an samu na imani sannan za a ɗau ƙura'ani an fahimta ko duk da irin na alwala in ban manta ba umar ɗan khattab da wani yake magana da ga ana karanta ko bai halatta a karanta alkur'ani babu alwala ba yace kai kuma daga wajen musallamatul kazzabu ka samu eh, mumini mai tsarki ne ko ba a riya zai wulakanta alkur'ani eh, Allah ya samu dace wanda yake cewa wasuwasi yake damuna a cikin al'amuran ibada yaya zan yi na farko karɓar roƙon Allah iyaye maka sannan ka zama mai da kakkiyar zuciya game da shaidan idan ka zo kana alwalarka ya ce ba yi kurkurar baki ba kai kuma yanzu kana wanke hannu ka ce masa ƙarya yi kai ka yi kurkurar baki kawai ka wuce kakka dawo kana kawa ka wanke kafa sai ce ai baka shafa kai ba ko ka dauka kai kakka dawo da haka zaka ingije shi kai ta bangaren abin da zaka kira na kokari sannan kuma kana gaya wanda ya isa da shi da kai cewar Allah ka taimake ni ka yaye mun ka bani ikon fin karfin shedan sannan kuma sai ka riki abinda manzo ya koce in je mutum yana yi shedan yana yin nesa da shi ayatul kursi amanar rasulu falaki da nasi da kulhuwallahu to kana yin irin wani su a ozu bi kalimatin lahi tamma min kulle shaitanin wahama wa min kulle ainihin lam su bismillahi lalzi la ya duru ma'asmihi shai fil ardi wala fis sama wa huwa don karki irin waɗannan kana yi ba yadda ya iya da addu'ar fita daga gida zo yake cewa idan shaidanu suka nufo mutum ya riga ya addu'ar fita da gida zai to ya zaka da wannan ya riga ya mana addu'a ba yadda muka iya za ka shiga gidan kai sallama sai ce to wannan gidan ma kwanan gidansa ba zai ba a gurin mai gidan yayi sallama kana yin bismillah zaka ce cika ga abincin ma sun hana mu kama dama ko shiga kake kanka tsaye ga kanan mai gida kai ga ba wanda ya isa gidanka ne za ku ta kwana da shaidan an gane ko bismillah baka damu da ita ba za ku ta ce tare da su ka ta ce baka koshi an gane ko so da to za ka dage da irin waɗannan azkar ɗin da kuma roƙon Allah ya ba ka dama kafa ƙarfinsa kuma ka yawaita istighfari zunubi yana sa irin wannan in yana sabo abubuwa suna jagwalewa eh, sannan kuma bayan haka yake cewa a tashi da addu'a kan wata muhimmiyar bukata tasa muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya da tamu da taka Allah ya maganta mana abin da ya fi karfin mu kuma Allah ya iya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu